Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da a gaskiya a maganar haƙƙin mata a siyasa to tun farko an yi kuskuren ta wajen delegate ma saboda daga zaran an ce baki da kuɗi to daga delegate ma kawai daga nan kin faɗi in dai baki da kuɗi baki da uba baki da wanda ya tsaya miki to daga an shiga wani kwana an gama da ke to tun daga nan ake zub da mata Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Wani batu da ke ci gaba da ɗaukar hankalin al'umma a ƙasashen duniya shine babban zaben ƙasa a Najeriya wanda mata suke bayyanawa a matsayin koma baya. Kasancewa da dama da suka nemi tsayawa takara ba su kai labari ba. Ta haka muka gayyaci mata masu ruwa da tsaki a zauren taron ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja yayin ɗauko rahotannin zaben da nufin nazarin yadda za a iya samu mata su ba da gudunmawa a tsare-tsaren da suka shafi rayuwarsu da ci gaban ƙasa. sunana hadiza sanda umar tijjaniya muslim women development of nigeria gaskiya na yi farin ciki da allah ya kawo ni wannan zama saboda muna daga cikin mata da muke da baƙin cikin abin da ike tafiya a ƙasanmu najeriya a ƙasanmu najeriya ne za ka gama ce ko a gurin zama za a ce wannan gurin zaman bai dace da ita ba wannan gurin zaman ne ya dace da ita a ƙasanmu Najeriya shine za a shiga mota a ce wannan gefen na maza ne wannan gefen na mata ne a ƙasanmu Najeriya. Amma a lokacin da aka zo rabon wata alkhairi a lokacin za a ce wannan namiji ne shi ya kamata a ba shi kaza wannan mace shi ya kamata a ba ta kaza. To a gaskiya an shiga hakkin mata tun farko an yi kuskuren ta wajen delegate mai saboda daga zaran an ce baki da kuɗi to daga delegate ma kawai daga nan kin faɗi in dai baki da kuɗi baki da uba baki da wanda ya tsaya miki to daga an shiga wani kwana an gama da ke to tun daga nan ake zub da mata to daga nan ne mu da najeriya mata za mu tashi mu ce ba mu yadda da delegate ba to da da mu samu yanci saboda mu muke da vote din mu ne za mu fito da safe bayan mun kula da su fa mun dafa musu abinci mun duba iyayensu kuma mu goyo 'ya'yanmu mu fito mu tsaya sai mun yi votin to a irin wannan tafiyan nake so mu fahimta a matsalar tun farko sun san cewa za mu iya kada su sai suka kawo maganan delegate to daga nan ne aka san inda ake kakkaba mata ko kina da shi ko baki da shi daga an shiga kwana an gama da ke saboda baki da capacity baki da kuɗin da zaki iya ba waɗannan delegate ɗin to daga nan ne ake cire mata a gefen siyasa a gefen mata mu kanmu kuma muna cutan kanmu ba zai yi a ce mace 'yar uwata ta fito ta tsaya takara ba zan zaɓe ta ba sai jin zaɓe namiji me yasa ita mace daga na je gabanta ta san matsalata ta san ni uwa ce ta san meye duk abin da na gaya mata ba wai a cikin abin da zan sanar da ita amma daga zaran kin je gaban namiji tunanin su ɗaya ne shi ya zai ya sallame ki ki tafi ba za a baki wannan ki tafi kawai ki je ki dan yi wani abu shikenan amma ita mace nan kika je gabanta ita ta san tun dama in ta baki dubu goma ta san me zaki da shi to abu shawara ɗaya da zan ba mata su ji tsoron Allah wannan lokaci in har mace ta tsaya a tsaya mata magana da zan iya faɗa a wannan gefen matan kenan duk da haka zan yi magana a kan wajen da ita babanmu ta faɗa a kan cewa matanmu a addinance a aure su a yi kaza a yi kaza to wata al'ada ce da yawanci din 'yan arewa ce wanda ta kai shekara arba'in baya zuwa hamsin gaskiya tun dama primary school din ma da kyar aka yi shi in an barki kin yi primary school din tun dama kin samu dama ne in kin kai secondary school din ma kin samu dama ne to amma mun kai ga mun samu mata da suka kai ga shekara hamsin zuwa sittin kuma suna da matsayi a gwamnati to da za ki je neman taimako a ofis ɗinta wallahi ba za ta buɗe miki kofa ba mace ce take wannan harkar sai namiji ya saurare ki ita mace mata saurare ki ko ta kalla zanin ki ya funata ko dan kwalin da kika dauka yayi kyau ko makeup din ki ya funata farko kenan matsalar mu farko mu za mu gyara kanmu daga gidanmu to amma mu ne asali muke da matsala mu ne ya kamata mu san matsalar mu shawara da zan ba mata in suna ji kai namiji fita kake yi ka bar matar matar ita ce cin shi shansa suturarsa in ya dawo makaranta ita ke buɗe takardarsa ta ga homework ɗinsa in bata ilmantu ba ta ya za ta yi ta sani to sai aka koma kan siyasa ta zo sai aka samu mata sun fito to ni yanzu ba laifin maza nake gani ba gaskiya wannan direct mata ake magana wato ya zama challenge da mu da za mu ga mace ta fito ta tsaya mu ki zaɓenta sai mu nuna musu su su zaɓe ta wallahi ba zan yi kafara ba in aka bincike su ba su da voter card ma few of them ne suke da voter card to da za a ce mu mata a yi challenge mu muna da irin mata da suka fito to mu zaɓe su mu nuna musu cewa mu din mun yadda za mu zauna a kici amma za mu zaɓi mace to na yi challenge matan Najeriya da za a zo a baki dubu ɗari ko dubu ɗari biyu karɓa kuɗin Najeriyan ki ne ki yi votin din mace to madalla kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan dakin watsa shirye-shiryenmu da ke birnin tarayya abuja muna wannan zaure da mata domin tattaunawa akan yaya ne za a yi a samu a dama da mata a harkokin siyasa da kuma mulki Najeriya wace gudunmuwa mata za su iya bayarwa domin ganin ci gaban Najeriya kasance wata tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. A cikin bayanan da muka yi mun taɓo batutuwa da dama. bari in faro da wannan batu na har yanzu ba mata kashi 35 cikin 100 hajiya da ta yi magana yanzu nan ta ce mata duk inda mace ta tsaya a zaɓi mace to ina da tambaya guda ɗaya kan wannan batu muna so mu zaɓi mata domin suna mata ko kuma muna so mu zaɓi cancanta Demokuraɗiyya muke to a ba mata haka kawai a ɗauki kashi 35 cikin 100 a ba mata ɗin nan demokradiya ce Hajiya Yusuf. <laughs> Na gode ka. To, an dai yi abin da maganganu da yawa kuma bayani masu daɗi. Kuma eh, ni ga ina kira ga mata, ya kamata mu abin da ya kamata. Yadda kika ce kamar yadda na rubuta a nan, na rubuta tantancewa. Kin ga yadda aka zance mace. Babban abin da ya kamata mu yadda an saba gaya mana kuma mun daɗe muna yadda da shi. Hina ake cewa mata ba sa taimaka mata ƙarya ne. da kika je ofis kina nemo wani abu kika tadda mace sai bata taimaka miki ba a ita matsayinta na mutuniya ce da ba ta da niyyar taimako ba a matsayinta na mace ba kin ga aka yi abu ɗaya inda muke samun matsala sai mace ɗaya ta yi abu ɗaya duk sai a shafa mata gaba ɗaya namiji zai abu shi kanshi kawai ba zai shafi dukan mazajen ba idan muka samu wani abu mace ba ta miki wani abun ba sai ki ci a dan tana gani dan ni mace ci a'a halinta ne bata ba ta da niyyar taimako haka zalikan zaka shiga wani ofis ka tadda namiji ba zai taimake ka ba halin shi ne amma kin ga ba lokacin da za a ce wai namiji zai shiga ya nemi taimako wajen namiji dan uwan shi ya hana shi sannan ya fito ya ce ai maza ba sa taimaka kansu bai ba sa taba haka saboda haka ya kamata mu ware wa'annan abubuwa idan mutum ya abu mace ta yi abu a daina ɗaukar shi wai mata gaba ɗaya kenan ita ta yi abin ta yadda take so ba ta yi niyyar taimako ba yadda kika shiga ta taimake ki ba a kowace zaki shiga ofis ko ba ofis ɗin da ka shiga ba ta ji wai kina neman taimako za ta je ta neme ka ta taimaka maka to as long as ana wannan a ce women are enemies of women mata ba sa taimaka kuma muna yadda da shi to abin nan zai ta damun mu za mu yi ta tabe so ya kamata wannan abin mu kakkaɓe shi gaba ɗaya kuma idan kika je neman abu naka cewa women a turanci nake cewa don play the woman card idan kika je neman abu baki samu ba ki ce a'a dan ni mace ce shi yasa ban samu ba kan ki je ki zauna mm ki duba ki gani me nayi da ban samu wannan abun ba wane kuskuren nayi ya zan yi in gyara yanzu ko harkan siyasa nan ai ba dukkan namijin da ya shiga neman siyasa ne yake samu ba wani zai shiga zai daɗe ya bai samu ba kin ga ba damar ya fito ya ce a dan ni namiji ne shi yasa ba a bani ba nan kuma za mu dasa aya sai mako mai zuwa mu ɗora inda muka tsaya yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da matan da suka halarci wannan tattaunawa da dukan wakilanmu da ke birnin tarayya Abuja da kuma Benjamin ga wanda ya taimaka wajen da hoton bidiyo da ɗaukar sautin wannan shirin. da Chubahiro Deodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.